su ne alfirqatun najiya su ne ahlus sunnati wal jama'a Allah muna rukunka ka karfafa mu ka tabbatar da dugadugan mu kan aqidan sunna Allah ka sa mu yi rayuwar mu kan aqidan sunna ubangiji Allah muna rukunka in mutuwa ta kai Allah ka kashe mu ahli sunna ubangiji Allah muna rukunka in kiyama ta yi Allah ka sa mu tashi ahli sunnati wal jama'a karkashin jagorancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna jaddada godiya ga Allah da ya kaddara saduwa mu a cikin wanga dare mai albarka don gabatar da wato karatuttukan mu da muke kowane sati akan muryan Darul Hadith Darul Hadith manhajin mu shine alkitabu was sunna alkitabu was sunna to muna roƙon Allah abu na farko al-ikhlas Ubangiji Allah ka karfafa mu kan ikhlas. Amin. Ka ba mu ikhlasi, Ubangiji Allah ka ba mu ikhlasi, Allah ka ba mu ikhlasi. sallallahu alaihi wasallam bayan Allah babu shakka ga munan nan kamar wanga zama da muke yi kowane sati muna zama ne ba don komi ba don shiga cikin rayuwar waɗanda suka yi rayuwa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin rayuwar waɗanda suka yi rayuwa da manzo Allah sabon Annabi Muhammad waɗanda a kansu ne muka jiyo Qur'ani su suka jiyo Qur'ani wurin manzon Allah Jibrilu ya karbo wurin Allah ya kawo wurin manzon Allah manzon Allah ya karantar da su suka mika suka ba sauran al'umman duniya su ne uzama uzama umma in ana nema wanda Allah ya dauka su cikin al'umma su ne yan farko Allah ya duba su ya ce musu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas كنتم خير أمة أخرجت للناس kun ga ku ku ne mafi alkhairin al'umman da ni Allah na fitar ga mutane Allahu akbar tunda nike fidda al'umma al'umma al'umma al'umma wanda ya fi ku alkhairi babu ai al'umma masu alkhairi al'umma masu albarka amma ku al'umman manzo Allah kun fi kowa to ɗan farko su ne sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace khairun nas kaga in an ce nasin nan wanga alif wallam lam listighraq jins duk adam baki daya bayan annaba da manzanni in ana neman wanda suka fi kowa alkhairi manzo Allah ya ce karni wanda suka yi rayuwa da ni sun fi kowa Abubakar da Umar da Usman da Ali Zubair bin Awam Talha bin Ubaidillah Abdurrahman bin Auf Sa'd bin Abi Waqas Abu Ubaidah bin Jarrah Sa'id bin Zaid wa'annan sune asharatul mubashshiruna bil janna da wanda suka yi yakin badar annabi muhammad yace yace Allah ya ce in gaya muku ya ahla badar duk wanda kuka yi gwagwarmaya da ni yanan yakin badar ku yi abin da kuka ga dama an yafe muku aljanna za ku Allahu akbar wa'anda kuma suka yi manzon Allah mubaya'a bai'atul ridwan wanda ubangiji Allah da kansa yayi bayani a kansu yace إن الذين يبايعونك إنما إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وين سكي مكة مبايع أنن تكسني مغانا غدا كويني lokacin da suke maka mubayan Allah suke mubaya direct Allah ce ka gaya musu ni Allah ina son gaya musu yadullah hannun Allah وليس كمثله شيء فوق ايديهم ان الله نا بيسا ناسو الله اي كان سنا دورا كان منزو الله كو شاء الله تشي تو ان كن دورا نا وانا كان ناكو لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أنا ce فعلم الله ما في قلوبهم dama Allah ya san abin da yake cikin zukatansu na ikhlasi lokacin da suke mubaya shi yasa a gaya musu laqad radiyallahu anil mu'minin Allah ya yarda da su shi yasa ga mutane da ayoyi da hadisai ayoyi daga Allah Jibrilu na aiko Allah na aiko Jibrilu zuwa ga annabi Muhammad yana yabon wa'anga al'umma su muke zama mu ji wani aiki suka yi aka yabe su ba banza bane fa bai wa addinin ga duma addinin ga duk wanda ya gwagwarmaya eh akwai inda ya faru akwai aikin da aka yi kowa annabi Nuhu da sauran annabawa harkan annabi Isa kowa na da bayanansa da Allah ya yi za a gwada maka gwagwarmayin da suka yi ga dalilai hujjoji sannan gaba dayansu annabi Muhammad sannan ga sahabbai za a dinga maka bayani ayoyi suna bayani a kansu bayan ayoyi na bayanai a kansu manzo Allah kuma na gwada maka wani kaza ne wani kaza ne wani kaza ne mazala ce tarattukum alal bayda abinda na bar muku fari ne kas ba duhu bane ko duhu duhu ba duhu duhu ciki amma bai yiwa wani ya tashi bayan mutuwar manzo Allah da shekara dubu kyau tijani kenan hmm. tije she ya ce kai saye shi da manzo Allah sun gamu an ba shi addini sabuwa ta zo kuma wannan addinin nan yana da salatul fati salatul fati nan in ka karanta so ne yana daidai da Qur'ani so dubu shida wanga addini in ba kafirci bane wani abu zai zama kafirci malam tije na aya yace ba aya to ina hadisi yace duka ba hadisi to ina wanga ya fito yace ya kasatar kuma lamana matan to kaga in ka auna bayanan annabawa da manzanni da sahabbai cikin Qur'ani da hadisi ya bambanta da natije ta wurin kake sani duk abin da ya zo da shi karya ne shi kan shi tantirin makaryaci ne shi sa muna roƙon ubangiji Allah ya muna sari game da barinsa Allah ya muna sari waɗanda ke ciki kuma su gane ba ubangiji Allah ya sa su gane wallahi muna muku magana ne yanzu ba don kuma don soyayya ba ku gane wanga abin soyayya ne sheran da kuka rungumi sheran da kuka rungumi gaskiya bayan kun rungumi gaskiya kun kare ubangiji Allah ya kubutar da ku za ku ce kai ashe bamu da masoya duniya har yau ga kai ahli sunna Allahu akbar ai baka gane wanda ke gaya maka gaskiya masoyinka ne shi alkhairi ya cika da kai eh, kun gane wannan karatun iko Allah wani wani na sani gaba na barin blokun shi ko blokun shi ku tuna min in na fite shi to alhamdulillah in ba fite shi ba to Allah <laughs> ya tafi kenan ikon Allah ban gaban yan blokun shi barin ji shi tukun <laughs> Salamu alaikum karatun na kare na kira ka okay assalamu alaikum wanda babban yaya na ne eh, shatar ya kira ni ya kamata gaya mai abin da nake ciki <laughs> to shi sa bai Allah mun zauna wanga bigiren muna wanga bayanin kaga wanda nasu ya tabbata kitabu sunna muna fadi inda shi ma nashi ya tabbata kitabu sunna me zai hana mu fadi ana muku karya ba ku ganewa shi kaga mutum yana da wayo wanga karya ya yarda da shi Allah kaga wanda kake tunanin kaman Allah ya azurta shi da hankali to sai kaga dabbobin gidansa hankulan su da nashi ba bambanci shi yasa Allah yace inhum illa kal an'am بل هم sabila, سبيلا إنهم إلا an'am" Wayannan kafirai mushrikai wayanda suka baude ma hanyar nan Allah ce kwatankwacin su kaman dabbobin gida ba wawa cikin dabbobi kaman na gida eh duk dabba baka ga shanu gida da na daji ba na gida wawa ne kowane dabba na gida ta shafi na kowa shi yasa Allah da zai siffata su shi siffata su da dabbobin gida inhum illa kal an'am shi yace me bal hum adallu sabila Allah yace sun fi ma dabbobin wauta ai dabbobin ba ba su hankali ba shi yasa suka samu cikin kansu suka samu kansu cikin na hali kai kuma ya za baka hankali ka zama irinsu wani bi da akuya ya samu hankalinka da bai bi shi sai kai an baka hankali da wayo sai kai kana bi shi shi yasa Allah ya ce akuyan ya fi ka wayo ba ni na fadi ba Allah ya fadi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa mun zauna ne kan wa'anga sahabban ina ji mun ji yakin badar kaga da Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu الله يا yadda da su su الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تجري تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يجي رضي الله عنهم no two ways about it Allah ya yarda da su wa an su ma sun yarda da Allah in an ka ce Allah ya yarda da mutum bincika shi ne yayi Allah ya yarda da shi Allahu akbar nan ma rayuwa aka nuna maka wani mai mutunci sai a ce maka ai wani ya yadda da shi kana son ka gane me wani ya yi har wani ya yadda da shi ko ba haka ba kai da kanka kan ka yadda da wani ba saka ba saka fai bane a'a yanzu ka ce yanzu aka tambaye ni malam kana da kudi ce ina da kudi na yake ce na ba wani a'a lafiya ce na yadda da shi ne akwai abin da saka bashi kudi in mu nan ba mu yadda da mutane kai tsaye shaida dalilai ashe mahalicin mu shi ke yadda ne mafi cancanta ya yadda da wani kan dalili mai girma shi zamu za ga in ka duba yakin Uhud da gwagwarmaya da rawan ganin da sabai suka taka kai kanka ka san waɗannan lalle akwai abin da suka yi Allah ya yarda da su kai wannan yaddan da Allah ya yarda da su wannan ma na daga cikin ni'iman da Allah ya musu domin Allah bai maka ni'ima ka zan mutumin kirki ya sa maka yaddan ba baka yi kai ba iyawan su bane iyawan wane ne ba gwanintan su bane gwanintan waye yin wane ba yin su bane yin wane ne duk yin Allah ne gwanintan Allah ne ganin dama Allah ne to wayan ga mutane bayan Allah yana da muhimmanci kwarai mu shiga cikin rayuwarsu mun shiga yaki Uhud muka ga dalilin yaki Uhud yakin Uhud mun ga yakin Badar ne tashin da arna suka sha wannan yakin mm. sai suka ce ba su yadda ba suka dawo sannan muka shigo cikin yakin Uhud aka zo Annabi Muhammad ya ji suna zuwa kaga manzo Allah ne ya ji suna zuwa manzo Allah ya shirya ya ce a zauna gida ko a fita sai aka ce a fita manzo Allah ya ce to shikenan with the majority ina tare da majority daga baya kun ji yadda magana ya kasance aka je fagen yakin manzo Allah ya ce a saya nan ga aka fara yakin aka ci nasara wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu ta tahussunahu bi izini. lokacin da suka saba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 wallahu khabirun bima ta'malun to bayan la wanga shine abin da ya faru a cikin wanga yakin babu shakka muyin bayani muka ga rawan gani da suka taka lokacin da sahabbai waɗansu cikinsu suka kuskure akan umarnin manzon Allah suka sauko sahabbai daidai saba'in suka mutu daga cikin su Hamza ibn Abdul Muttalib Mus'ab ibn Umair Anas ibn Nadr amr ibn jumuh abdullahi ibn haram hmm. wa'inga duka sun mutu mu muku bayanin su a wancan sati da daga cikin su ma ina jin julaibi inda ya mutu kenan manzo Allah na bi sannu hankali ya gansu suna kwakwance ba zallan mutuwa ba wani an fidda kunni wani an fidda hanci Hamza an bara cikinsa bayan da aka bara cikinsa aka kunnin kunninsa sannan aka fidda kunninsa aka yanke sa aka ciccike ido Hamza na kwance ga Anas bin Nadir an kasa gane shi hmm. har sanda aka ce wake ga kowa ce bai gane shi ba wake ga kowa bai gane shi ba lafiya an ba ta gawan an kasa gane gawan domin ana kashe su ana tafiya she wa'en suna bai suna bata gawan to yana kwance an rasa gane wake ga shan da ƴar uwansa Anas bin Nadr ita ma ta jira shi gida bata ganshi ba ta jira shi gida bata ganshi ba ta jira shi gida bata ganshi ba she ta tako da ta tako wurin neman Anas bin Nadir aka san tunda ba gan shi ba sai ta shiga cikin mamata tana neman sa ita ma tana sai kan danwanta wanda aka haife su tare umman su guda baban su guda iyayen su daya amma ta kasa gane shi shikenan malam she yana da wani alama kan yasunsa da shi tace ga Anas bin Nadir Allahu akbar manzo Allah ya daga kai ya duba su ya ce na ransa da Allah ni ne shaida gaban Allah kan ku wa'annan mutanen kirki ne 'yan gidan aljanna ne Allahu akbar sananin soyayya manzo Allah wanga mutane kan manzo Allah ya rasu kan manzo Allah ya rasu shin da ya zo ya tako tun daga Madina ya zo daga Uhud ya musu sallah sannan manzo Allah ya koma ya rasu wanga su ne ghazwatu Uhud bai Allah zan bar ku gane rayuwar manzo Allah gwagwarmaya ne gwagwarmaya ne tun ranar da aka yi koshi har ranar mutuwar manzo Allah gwagwarmaya ne shi yasa kaga ka ji an yakin Badar kaji an Uhud wani zai zata shikenan a ah, ba shikenan ba sabon yaki yazo eh hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara biyar yana da shekara biyar cikin watan Shawwal ce sabuwa lafiya Quraysh suka ce kai abin nan bai muna ba muka cale Muhammadu har ila yau ya samu zama yayi karfi kaga hanyar da muke bi na kasuwanci problem ne karfin mu anza Allah karfin mu Muhammad problem ne yasa zai ba ku mamaki fa tun daga yaki Uhud har shekara na biyar hijiran manzo Allah ana taktit ana fama Yahudu da Yahudu da quraishawa da munafikai ba su zama ya za su yi su ga karshen manzo Allah eh bai yiwa kai imani da Allah shi yasa ina son ni da ku duka mu gane cikin karatun da zamu yau yau ina son ni da ku duka mu gane cikin karatun da zamu yau in kana ganin kai musulmi ne a kyale ka har har ka yi rayuwa shikenan ba wani matsala to malam <laughs> yiwa kana cikin wrong place ah. da wanda ya fi mu wurin Allah wanda Allah ya fi son shi da kowa bai zauna lafiya ba balantana kai Aida ya kamata a ce wanda ya kamata ya fi zama lafiya wanda ya kamata ya fi samun kwanciyar hankali wanda ya kamata ya fi wato samun a raha shine wa annabi Muhammad amma Allah jarabtan shi ya ringa yi har ranar mutuwarsa ya jarabce shi da Qurayshawa ya jarabce shi da Yahudu da Nasara sannan kuma ya jarabce shi da wanda suke da'awan ma su yi musulunci Madina munafukai ne sannan ga kuma wanda suke tare da shi na kwarai ne amma kuma ga kurakurai da abubuwan da suke manzo Allah kisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Madina ashe abu na tafiya kasa akwai waɗansu yahudu ana ce musu banu nadir banu nadir sun nemi kashe manzo Allah sun nemi su kashe manzo Allah cikin Madina manzo Allah Allah ya aiko Jibrilu ya sanar da manzo Allah ga abin da banu nadir ke yi annabi Muhammad ya tara su gaba daya aka yi gwagwarmaya aka yi gwagwarmaya mun zo mu yi bayanin ghazwat banu nadir aka yi gwagwarmaya manzo Allah ce to shi shikenan tunda an yi gwagwarmaya an yi wato yarjejeniya da yawa zaman ku cikin Madina haram na yi alkawari ka ku taba ni ba zan taba ku ba ka ku taimaka a cutar da ni kana taimaka a cutar da ku shi suka saba alkawari ba zan ce to ba ku bi ijila za muku aka fidda su cikin wa aka fidda su gaba dai cikin wato Madina don neman kashe manzo Allah shi suka koma Khaibar haushin wannan abin na cikin zukatansu shi yasa suna kai kawo tsakanin tsakanin tun daga Khaibar Makka Madina Khaibar makka madina wani ya ce madina eh madina suna da shugaba abdullahi bubai gusadul manzo Allah ka san in baka da tunanin banza game da mutane kai ba ruwanka malam she suka tashi da suka tashi suka ce ya kamata mu tara da manzo Allah sojojin da in sun shigo madina kansu fita an gama da manzo Allah shi shugabannin shugabanninsu da ire iren su a Sallam ibn Abi Haqiq da Sallam ibn Mishkam da Kinana ibn Rabi'a wayannan suka suka shirya suka tashi suka fita tun daga Khaibar suka je Makka suna zuwa Makka suka zo suka gamu da wanda ake cewa Abu Sufyan suka ce Abu Sufyan ga abin da ya kawo mu masalan mu shine masalan ku shine me masalan ku ne Muhammadu masalan mu ne Muhammadu mu da ku baki da mun dace wurin kiyayya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ya ce to me kuke so suka ce abinda muke so ne shine za mu tara sojoji ba irin zuwan yakin badar ba ba irin zuwan yakin uhud ba muna son mu yi tanadi sosai mu yi shiri sosai wanda in mun shiga madina kan mu fito madina mun gama da muhammadu Abu sufiyan ya ce ban taba jin shawara mai burgewa ba, ban taba jin magana mai kwantar da hankali kamar wannan ba. Ai dama faduwa ne yayi daidai da zama. Mun gane ko ga mai tafiya ga mai rikiya. To shikenan bai Allah. Abu Sufyan ya ce to ya zai suka ce mu mun shirya sannan suka gamu da wani kabila da ake kiransu banu ghatafan banu ghatafan suna da shugaba manzo Allah ya ce bai taba ganin wawa mai jama'a ba kaman shugaban banu ghatafan wawa amma yana da jama'a har manzo Allah ya ambace shi da as-safihul muta'a wawa wanda in ya cire murya 10000 sojoji ke sayawa hmm, shi sa ana yayi wawa amma yana da yana da jama'a eh kai baka mamaki baka kun su wawaye suna zaune kana kallon su suna suna ma wannan maganan banza ka ga wasu mutane na kewaye da shira baka mamaki kai baka mamaki kakan su ne Uyayna eh, bin Hassan eh, shi mazalla ya ambace shi da as-safih al-mutawa zai baka mamaki Allah ya kiyaye ka da makiri amin wallahi kullun ku ta addu'a yanzu kana zaune zai yi wannan kai kawo cikin rayuwarka baka sani ba yana shirya maka makida yana shirya maka makirci yana shirya maka wani kaidin da da Allah zai bude maka wallahi ba za ka yi kwana da har ba to amma wa ke kare ka Allah da ya shiga makka ya yi magana da mutanen makka sheta ko kuma ya zo wurin banu ghatafan su ma ya zuga su ya zuga su ya ce amma ku banu ghatafan muna da alkawari da zamu muku domin su banu gatafan shi uyayyan ibn hisan da jama'an sa. interest domin kowa na da interest su um, banu nadir interestin su ne an fidda su madina ya za su yi su gama da manzo Allah su su dawo interestin quraishawa shine muhammadu ya tsare musu hanya duk da'awan shi ya dace sare da'awan sannan wani ya tambaya menene interestin banu gatafan duniya eh su dai kudi shi yasa da aka ce musu suka ce to ku banu nadir ku ga interestin ku kuma kurasha ga interestin ku mu fa suka ce menene interestin ku suka ce mu mu biya mu zai <laughs> dama mu mu biya mu kun zai she banu nadir suka ce to gabi na zamu ku. kowane shekara muka girbe kayan noman haibar gaba daya gonan da ke garin haibar gaba daya muka yi noma muka kare za a raba biyu a baku rabi na kowane shekara kowace shekara an ce for ten years shi uye ne ce a a gwada mu yaushe za a yi yakin hmm. har ma da kaji yahudu da suka je wurin kuraishawa za su yaudari kuraishawa su yi wannan yakin she suka ce ma Qurayshawa kaji ma yahude fa she suka ga ma Qurayshawa ai addinin kunnan wallahi yafi addinin Muhammadu eh kaji ma yahude fa ku Allah ya sanar da ku littafi Allah ya sanar da ku kun san wane ne Allah in kuka ga gaskiya kuna ganewa shi yasa kiyayya na iya bari ga wanda Allah ya sanar da shi gaskiya amma yana tare da dan iska don kiyayyan ka kuma mafi yawa dan iska Allah kiyam da irin wannan iska in kai da shi ba ku dace ba to ko da wanda za shi ya gama kai da shi dan adawan shi ne saboda kiyayyan ka ya yadda ma ya kwanta ya taka don yadda za ya gama da kai har Allah ke muna bayani ah, ya ce ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون سكا كمبا ما قريشاوا سكا كمبا ما قريشاوا duba da Qurayshawa suka ji an ce musu addinin su ma yafi na Muhammadu she su suka ga kaman ma da yaki ma a bar su kade bayan labarin jam da ke da ban suru cikin al'amarin kai kawo mutane ukun ga kai kawo mutane ukun ga kan manzon Allah ya ji eh sun tara sojoji 10000 10000 kan manzon Allah kuma ya samu labari 10000 nan ga su ga Madina nan da nan annabi Muhammad manzala na samun labari falamma sami'a bihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam wama ajma'u lahu min al-amr da manzon Allah ya ji ina jin duba yau za mu yi bayanin yakin da tun da ake yaki ba a taba yaki ba a taba shiga cikin al'amari da ya tada hankalin manzon Allah kamar ghazwatul ahzab ghazwatul khandaq ana ce mai ahzab saboda jama'an da aka tara ana ce masa khandaq saboda ramin da manzon Allah ya tone sallallahu alaihi wasallam amma Allah da kansa ya ambaci wannan yakin nan warran ma ra'al mu'minuna al ahzab aka ambaci sura da ita suratul hazab har Allah ya sau yakin ya kai ya kawo har Allah ya saukar da sura aka sa ma sura nan suratul azab jama'a jama'a ne wa'annan 4000 wa'annan 6000 suka gamu suna jin dadi suna ganin yau dai na Muhammadu ya kare yau na Muhammadu ya kare shi yasa don Allah zan tambaye ka kace wai kai zaka yi da'awa kai ka zauna da mushrikai da yan bid'a da kafirai wanda suke kan kafirci lafiya yayi shi sai ina ban mamaki wanda ke gani ya iya yi dawa ya kare lafiya in dai wani ya kare lafiya don Allah wa ya kamata ya kare lafiya shi sa don Allah in dai ba irin kai Allah abin da ban mamaki wallahi abin da ke da ban tsoro ba yan bid'an ga da wanda suke kan kafircin da suke da ban tsoro ba wanda suke da'awan sunna yanzu suke da ban tsoro don in da mu auna rayuwar mu da na sahabbai lafiya wani irin zaman lafiya suka yi sun samu kansu amma shaka ka ji tashi hankalin da ake yi dukan nawa saboda maluma ba sai wa'azi ba ake tashi hankali wato tashi hankalin da aka yi manzo aka yi zamanin manzo Allah duka manzo Allah da sabai ba su yi da'awa ba kenan ba su yi da'awa ba kenan wani yazo ya zauna ya tadin baki yana ta yana rarrashi yana gani wannan na shine gwaninta to zan tambaye ka wannan abin mutane ne ya jawo me yayi akwai inda ka manzo Allah rarrashi akwai inda ka shi hikima akwai inda ka shi tausayi duk duk da abin da suke yin ka irin tausayin da manzo ke musu amma manzo bai zauna lafiya ba shi sa ku bar yaudaran jama'a ku bar yaudaran al'umma da cewa wai uslubi ne me uslubi zai yi uslubi shi za ka yi ne wanda Allah zai shirya Allah zai shirya da shi ne ai akwai ma bai wa'azin ba ma sam yayi ne ya shirya amma ka zo ka shiga cikin yake yakin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin ga she kana auna maganganu wanda suke cewa wasu gwanaye ne su yi karatu sun dawo suna nuna gwaninta she kaga ta ina sukayi kai kama da manzo Allah da sabai ba su yi kama ba sam kusan ma wallahi maganganun su tuhuma ne ga annabawa da manzanni tuhuma ne ga domin yanda suke maganganu indirectly suna tuhumar manzanni ne kamar aiko su ma rashin iya maganan rashin uslubin, rashin lafuzza mai kyau ya kawo masaloli. wallahi tun da aka yi duniya mai iya magana irin manzo Allah ba shi amma kullum ana biyo shi ne kullum ana biyo shi kullum ana biyo shi suka tara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sojoji daidai 10000 10000 10,000 battalion, battalion, battalion, battalion, over 10 over 10 battalions domin kowane battalion guda kowane in an ce battalion ai a samu wato sojoji 3300 3300 in ka ga suna in banu ga tafana kake kallo ko dai kuraishawa ko wane ne ga kuma ana iya da suke zuwa da suke zuwa ta hanya tana yi yan kauye na iya fitowa na za ku za mu je Madina ne ah me za ku je yi za mu kai Muhammadu Hari ne ku jira muna zuwa shi su ma su kawo mutane sha shiga ne mazalla yayi me musu bi ayi zambin bai iya wazi ba ne ya shiga wani garin shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da manzo ya samu labari manzo ce to shikenan istashara ashabahu shi manzo Allah ya tara sahabbai ya ce to da ya tara sahabbai sahabbai suka zauna manzo ya rasa ma ya ya zai ga masa sahabbai ana zuwa malam shi manzo ya ce to ina son ku sani labari ya kai gare ni banu ghatafan da qurayshawa da banu nadir sun tara muna sun tara muna al'umma sun tara muna sojoji yanzu aka nuna muku bayanin ga muna kalubalantan sojoji daidai 10000 hmm. Mazala ce to yanzu menene shawaran mu fita mu gamu da su ko ne mu saura cikin Madina Mazala ce sabai ku bani shawara wanga maganan ga kana ji sahabi na zaune cikin sharawa thousand ya ka kare 2000 ya ka kare 10000 10,000 da ana zuwa sabai wanda ake zuwa musu ma ba wai sun shirya bane ba daula ne wanda take da karfi madiyan ba mazalla ta yaki ne suke da shi wannan da su je yaki kaga rakumma rakumi guda mutane uku suna da su je yaki da wakan yakin na ba su ce biyu ba nana shi labari da labari cikin yakin tace garkuwan Sa'ad bin Mu'az da yazo ya wuce ta duba tace eh ai wanga me zai sare ka domin inda ya sa da inda ya saya in an harbo irin kwarin nan kashe shi zai zana ce ashiru alayya ayyuhan nas ku bani shawara ya zamai wanga ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza shi Salman Farisi daga hannu salman al Salman Farisi ya ce ya Rasulallah, ya ce ya Rasulallah ya kai Annabi Muhammad ya ce ni dai ba ne, ni ba farisi ne ya ce mu al'adan mu mutane farisawa idza khifna khandaqna in muka ji tsoro ɗan adawa na zuwa muna ba mu ya muje mu yi kalubale da su ba mu ya muje mu yi one on one da su handakna muna tone rami ne mu kewaye garin mu ramin da muka yi tonewa doki ma ba zai yi jumping ba in dai doki bai iya yayi jumping don doki bai iya yayi crossing mutum zai cross malam abubakar ya bada shawara Umar ya bada shawara sabai an bada shawara amma na Salmanul Faris bakin shi na sauka manzo Allah ce ra'yun sadid manzo Allah ce na karbi da wanga zai aiki da wanga zai aiki shikenan yanzu fara tuni rami kuma ya kamata a tone wanga ramin kan da nace muku dab da Madina na baskai mutukunan sun sakai manzo Allah ce to ya kamata mu tone wanga ramin kisa da manzo Allah ya tsaya ya koma ya fita wajen Madina kadan ya kalli wada'in Madina sosai zan ba ku misali don ku gane sai manzo Allah ya ga bayan su manzo Allah akwai su Jabal Sala sannan ta wanga bangaren kuma akwai Banu Quraiza mun gane ko sai sa ta wanga bangaren Banu Quraiza na nan baka yi ka shigo sannan wanga bangaren kuma akwai me akwai babban dutse mountain yana bayan manzo Allah wanga bangaren kuma akwai gidaje na su sabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda baya bi ta wurin a shigo Madina yanzu inda ne problem ne gaban Madina kisa in ka lura in za mu yi bayani sosai ka gane yadda al'amarin yake tun daga inda za a tone ramin har zuwa tun daga inda za a fara tone ramin da inda za a je a saya gaba daya ya kama wurin zira'i daidai 5000 zira'i 5000 na in ka duba ya kama kusan wurin 5500 meters kenan 5500 meters nan kusa wurin 3 miles kenan mile daidai uku za to ne rami shi sa za a tone nan tun daga nan ga har zuwa nan ga ya kamata fadinsa maluma suka ce fadin wannan ramin nan zira'i nawa zira'i tara zira'i tara na wato hannu kenan tun daga nan zuwa nan kenan daya biyu uku hudu biyar shida bakwai tara a bude shi sosai sannan zurfi zuwa kasan nan shi ma zira'i daidai goma sannan ba mashin so za a yi aikin gaba me ba su akwai wayan da ya ce da aka wayansu sahabbai ma da hannun su suke tone rami shi sa Allah yace radiyallahu anhum wa radu an kaga inda suka samu nan nan amma kai ka cika koshi na kai waliyin Allah ne makaryacin banza aka fara manzo Allah ce to wanga ba ba me ba baba ba yaro ba ni ne da ba ni ne mai alfarma ba mai kudi ba talaka kowa ya tone ran wani manzo Allah ce bari in gaya muku including ni manzo Allah shi yasa aka aka zabe mu mutane goma ku daga nan zuwa nan ku daga nan zuwa nan ku daga nan zuwa nan ku daga nan zuwa nan ku daga nan zuwa nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya kamata a yi sauri a tone wanga ramin gaba daya kan kwana shida an kare domin kansu bullo su kai dab da madina an gama tone ramin kuma wannan abin ya faru lokacin a wannan zamanin da wanga abin ya faru zamanin sanyi ne winter winter madina in ana bayanin winter Madina ba sauki bane fa ah. kai maka kaman ko ana bayanin sanyin Madina irin sanyi sanyin da ke cikin unguwannin ku na kumashi kumashi akra akra kaga mutum ya ce wallahi ina jin sanyi ya sa singlet kana jin siya dai <laughs> kana ji wallahi wallahi akwai sanyi ya sa singlet <laughs> ai wanga ba sanyi sanyi wanda suke turai sun sani in ana bayanin sanyi sun sani wanda suke Eastern Europe da wanda suke irin kasan su German Europe dai da wanda suke abin na kasan Amerika gaba daya har ire-iren su New York zuwa Northern America wane ne sun san sanyi balle Buffalo hmm. eh, akwai sun sun san sanyi sosai kamar da suka irin su Atlanta da su North Carolina nasu na da sauki kadan da irin su Florida nasu na da sauki amma wannan nan buga muku sunayekin sunannakin sun ga baki da ku in sanyin su ya tashi tasha kamar New York ana yin ana sanyi shi maka kamar an yanka kunninka da biledi ne sanyi ne sosai to ina muku bayani ga sanyi na Madina kuma yana wani level daban eh akwai wanda ya taɓa fitowa turai yazo zo America haka ya zo she muna ce mai akwai sanyi ah nasu America ya fi na Madina nace to ba damuwa eh, wa malam muka fita da shi muka je muka yi sallah da muka yi sallan maghrib za mu yi maghrib mu kare mu yi sallan isha muna sallama maghrib yace malam nace yace na mu shiga kasuwan sai rigan sanyi <laughs> nace bala <laughs> nace baka bar mu yi isha yace ai ban yi ishan kare <laughs> nace malam kasar zamu yace Anas wallahi ban yi kai mu je mu tsiri ka kawai da muka je shirin da yayi na sanyin tunda mun ka zo Madina mun taba yi ba mm. ya sai su kambu ya sai musu manyan socks yayi wane ne to gaskiya sanyin Madina akwai magana kan shi manzo Allah ya ce da sanyin Madina da zafin Madina duk wanda ya hakuri da shi mm. zai masa ceto gobe kiyama shiga gidan aljanna Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam da sanyin madina mm. da zafin madina lokacin zafi in ana zafi almajirai sun gaya muku hatta ruwan pipe in ka bude shi baka iya kai wanka da shi she ka ajiye yayi sanyi kaɗan sannan kai wanka da shi eh kwarai ba sauki ba ne. duba in ka bude ruwan famfo na madina lokacin da ake zafi sosai in ka sa ma liftin liftin da kanshi ya san ruwan zafi ya taba shi Eh, ba shi ka girka ruwan zafi ba a'a ba you don't need ba ka need heater <laughs> rana ya buga shi wannan pipe wajen na shi yasa ka ruwan yanzu an riga an dafa shi bude shawa ka shiga karkashin sa bala'i ne to wannan zafi kenan in ana sanyin kuma wani abu ne daban shi yasa da abin yayi tsanani yayi tsanani sosai shanna manzon Allah sira da aminci Allah su tabbata gare shi yace da sahabbai da suke cikin Madina ya ce hakuri zama cikin wanga garin da irin wato yanda yanayin sanyin yake da yanda yanayin zafin yake duk wanda ya hakuri da suna masa ceto gobe kiyama Allahu akbar to kaga in manzo Allah ya ce ya ya yi maka ceto kan wani abu ai abin sananin sa ya kai inda ya kai in kai hakuri kansa to wani sanyin duniya kuma za ce wani kai hakuri da shi za maka ceto shi na Madina to wannan lokacin ana sanyi sosai kaga na farko sannan ba wai ma ga kayan akwai kayan aiki ba sannan wannan lokacin abincin da za su ci ma ba shi duba sabai na bamu labari suka ce muna wannan aikin nan muna wannan aikin nan in muka hadu da dutse kasa ana yana tone rami a zuwa iske wani dutsen da ba dukan da zamai ya iya a fafashe to shi sa a yi fafasa shi ba yasa duk sanda suke ana tone rami ana tone rami ana tone rami in suka ga dusen da ya karfin su suna zuwa manzo Allah ne eh. ya kirawo shi da da yazo ya ce ina yake shi a ce gashi nan shi manzo Allah haka yi haka manzo Allah da ya buga da ya shiga ji tararar ko ya dutse lamari yayi karfi shi manzo Allah ya ne akwai dutsen da manzo Allah ya buga da ya fashe manzo Allah ya kabara manzo Allah ce yanzu haka yana kallo musulunci ya kai har ya wuce kaisar ya wuce kisra munafikai suka ce eh mu yanzu haka mun mun ji tsoro muna tone rami don ka a shigo muna kuma ana ce mana wai ga inda musulunci ya kai Allah wa rasuluhu illa gurura. ka Allah Muna munafiki wallahi baka ji dadi ba kai mun zo mu kai kansu Annabi Muhammad abincin da suke ci biredi ne da mai mai ma sabai na bamu labari suka ce da yake man abin ba a same shi ba a samu yadda ya kamata man irin mai ne za ka gan shi kusan kaman ya rubi yana wari in za a dafa a juya yadda za a yi a iya ya shiga cikin ciki ba sauki ba ne. to wannan ma ana iya yi kwana uku ba same shi ba abincin da suke ci dewa ma ya rubi ana iya wannan ma abincin kwana uku ba samu ba za a kawo dabino ana raba dabino ana ci kuma ana tona wannan ramin malam kowa na aiki ana fama ana aiki ana wannan aikin nan ana fama a yi aikin nan a yi aikin nan a iya tone wannan ramin nan gabanin kuraishawa su duro su kai madina sai ana ciki ana wannan aikin nan ana ciki ana wannan aikin nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya manzon Allah ya yi taushi sosai har ya zo yunwa ya ji manzon Allah yunwa ya ji manzon Allah yunwa ya ji manzon Allah har takawa na ima manzon Allah tsoro kada in ya taka ya fadi don manzon Allah na jin kaman ya jikin ya dan rauni shi yasa don manzon Allah ya samu karfin tafiya sabai suka ce an nemi dutse ne da igiya aka manzon Allah ya daure tumbinsa da shi don ya karfi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ana cikin tone wannan ramin sahabbai ba su ba bai yiwa sahabbai su ja jiki shi sun nemi izini wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yiwa kowa manzo Allah da kansa shine wato shine supervisor aikin da ake manzo Allah ne supervisor shi da shi supervise wayannan in yayi aiki kadan shi supervise in yayi aiki kadan shi supervise ana wanga aikin ga don a kare tutar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam zan tambaye ku fa ai yanzu ana wazi ne wai wani suke ta hauka ko wanga ba wazi ake yi ba suna zaman zaman su na ka biyo su shi yasa zan ga shi mushriki ba ruwan shi ko kai awa ko ba kai awa ba ba ruwan shi da wannan ai wai rigiman nan duka ai da'awa ne da'awan ma ba uslubi ga yanda ya kamata ai lafazi ba yi ba shi yasa wayannan hankali suke tashi to wanga da suka zo me aka musu me suka yi me aka musu ba musu komi ba ba musu komi wannan sunnan Allah ne subhanahu wa ta'ala shi gashi nan bai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ke ishrafin al'amarin baki daya kowa zai tafi kowa zai wani abu da izinin annabi Muhammad sai manzo Allah ka zo ka ce da manzo Allah za ni wuri kaza ka ka ce da manzo Allah za ni wuri kaza dai waɗanda suke zamewa suna tafiya su ne munafukai akwai wanda suka ce kai mu ba mu fita mu zo ko ina akwai wanda suna wurin amma suna ba da uzurin karya suna gudu shi sabai da su je biyan bukatan su kun da su je gida su yi wani abu shi sun zo wurin manzon Allah sun ce ya rasulullah ya ka annabi Muhammad za mu je biyan bukata shi Jabir bin Abdullah dan Abdullahi ibn Haram wanda baban shi mutu daga yakin Uhud sai zo wurin annabi Muhammad ya ce ya rasulullah ya ka annabi Muhammad da ina so in je gidan jin biya wani bukata kaɗan in dawo manzon Allah ce ba damuwa ka iya tafiya da ya duba yunwan da ke jin manzon Allah shi ka gida ya je ga matarsa ya mata magana ya ce yanayin su manzo Allah nan yanayin yayi kamari kwarai yunwan ya kai ya kai ya wuce inda ake zata kina da wani abu ya ce ina da dan wani alkama kaɗan da zan hada sannan akwai wani ɗan akuya da za a iya shi ma a yanka a ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ce to shikenan abincin kamar mutane nawa ne tace dai eh, rajulun bayan manzo Allah rajulun aw rajulain mun gane ko eh, ma manzo Allah ko kuma samu wani mazaje guda biyu ce ce to kenan ba damuwa shi zo ran annabi Muhammad yace to yanzu ki shirya abinci zan je da manzo Allah shi zo manzo Allah manzo Allah na aiki manzo Allah na aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jabir yace manzo Allah da na zo ne akwai abinci amma abincin mutum guda ne in dai za a yi manaji sosai a kare mutane biyu kanka uku shi a zo manzo Allah yace ya abincin yake yace akwai biredi dai haka sannan akwai kuma ɗan nama kaɗan da wani miya manzo Allah yanayin kan ga nake son da kai ka dan zaga ka zo mu ci abincin da so ka komo ka dan yi karfi manzo Allah ya ce to shikenan Jabir Allah maka albarka sannan manzo Allah ya kabbara sabai suka yi kabbara manzo Allah ya kabbara sabai suka kabbara manzo Allah ya ce to Jabir ne ya kira mu duka mu zo mu ci abinci Allahu akbar zai ba ku mamaki wanda manzo Allah ya kabbara suka ansa kabbaran nan wani ya ce su nawa ne su 3000 3000 3000 Jabir ya sheka da gudu ya je wurin matansa ya ce manzo Allah ya kira Madina fa eh ansarul muhajirun shi ta ce Jabir ka gaya mai yanayin abincin yanda abincin yake yace yace kwarai tace to na yadda da manzo Allah sallallahu in dai duk da yaji yanda al'amarin yake ya kuma kira sahabbai to ba masala ka san sun karfi imanin da manzo Allah ya wuce da ake tunani shikenan bai Allah da manzo Allah ya zo ya ce Jabir yanda ya kawo min abinci ya kawo abinci manzo ya ce mu duka mu je gidan Jabir amma ka ayi zahama ai kun san 3000 za shiga gidan mutum guda ba sauki ba ne. Allah ce da nasuwa kowa ya kwantar da hankalinsa abincin shi kowa ya ci haka manzo Allah ke fidda abincin ana ci manzo Allah ya hada a ci manzo Allah ya hada a ci abincin mutane uku fa ana ci yana karuwa ana ci yana karuwa mutane 3000 kowa ya ci abinci Allahu akbar sallallahu alaihi yace ina dama manzo Allah kuma komai da dama yake fara dan ni aka fara suka ci sannan suka dawo aka zo aka fara wanga aikin an shiga cikin tsanani sosai tashin hankali har ubangiji Allah ce izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida bai Allah ina ina muku magana ga Anthony Rami an kare hmm. eh Allahu akbar an ga Anthony Rami Qurayshawa da suke zuwa kaga kana iya kana shirya da mutum makirci fa akwai wani ya shirya makirci in ya zauna ya duba makircin da shirya shi ce mun gama ya kare nashi a ah, in dai Allah na nan bai kare nashi ba suna duba suna tunanin 10000 dai magana ya kare suna fira ah, in an gama da shi ga yanda zamu yi in an gama da shi sai sa makirai haka suke wayanda suke shirya maka makirci su sun riga sun san yanzu tambaye ku kun san abin da kuka yi kun san da Allah ya muku ويمكرون ويمكر in kana makirci zan maka alkawari duk wanda ya shirya makirci wanda ke kalubalanta ka shine Allah shi ya halici bawansa abinda bai so bai shirya ya samu bawansa ba makircin ka yayi guntu ya kai wannan abin zuwa ga bawan Allah abinda Allah ya halici bawa ya nuna duk abinda zai same shi tun daga haihuwansa har mutuwansa alheri da sharri da duk ni'imar da Allah zai masa shi yasa in kai ka shirya ma bawan Allah ma makircin da Allah bai rubuta a cikin littafi ya same shi ba kariya kake kai kuma bawan Allah ka sani abinda ubangiji Allah bai ce ya same ka ba bai samun ka shikenan bai Allah malam su Qurayshawa da suke zuwa sun san sun gama sun gama da Annabi Muhammad 10000 10000 an gama ga banu nadir ga banu gatafan ga abu sufyana da quraishawa sannan cikin 10000 nan zai baka mamaki akwai wani soja wanda ana kiransa soja ne yana da title ana kiransa farisul layl hmm. sannan kuma ana kuma ce masa amr bin bi alf rajul ana ce mai farisul layl wato gwarzo ne sadauki na dare maluma suka ce dalilin da yasa ake ce ma amr Abdiwud abdud amr kai barin aje wannan in kai dai sun kai don na zo yi batu Amr ibn Abdulwud kan in riga malam masallaci su Abu Sufyan na kaiwa Madina malam she mamakin da basu taba yi bai same su abin al'ajabi da kaiwansu za su daga kai she suka ga babban rami Abu Sufyan ya sauka kan doki ya sauka kan doki so yayina da su Sallam shugabannin wannan ahzabin nan suka taka suka kai da suka ga ramin zurfin ramin in ka shi ciki ba kyau aka yi kokarin doki da kanshi in ya tinkari ramin ma goma ba yake mun gane karatu suka harba suna kai an yi gwaji sai suka ce to a a duba da suka je mile daga nan ramin ya tafi har ta bangaren ga aka tafi ramin kuma ya tafi har wanga bangaren Abu Sufyan na girgiza kanshi yace inna hadhihi makidatul la ta'rifu Allahu akbar ce kai wanga dabaran yakin ga larabawa ba su sanin shi ba tunda aka yi larabawa ba a taba wannan dabaran yakin ba manzo Allah ne farkon ne fara sallallahu alaihi wasallam suna sai ya zai ya za yi dawakansu ba sai su crossing suna sai suka kafa camp ba dabaran da ba su yi ba ba dabara aka shiga aka tattauna kai har amr bin abdud ya ce duba a shiga ramin a afta kuma suka ce bai jikin amr bin abdud na rawa to wane ne amr bin abdud shine farisul layl ko kuma ka ce amr bin bi alfi rajul ana ce mai farisul layl dalilin da yasa ake ce masa farisul layl maluma sun ce kissan farisul layl shine wata ranar sun yi tafiya da shi da abokansa suna zuwa sun je kasuwanci ne suna dawowa she dare suka samu wuri suka kwanta she ga armed robbers armed robbers suka zo yan fashi da makami irin yan boko haramun nan suka zo musu da suka da wa'annan suka zo da manya-manyan makamayya kuma ga sunan mazaje ne lafiyayyu duk abokan kasuwanci shin nan da suka tashi bacci ko ta da shi ba su suka gudu suka shi su duka suka gudu suka shi suna gudu she shi ma ya tashi ya farka shi da ya farka ana gudu shi ba gudu yake ba shi nan inda takobi shi yake ya rika takobi nan na gudu mutanen ga an ce su goma ne da yan kai haka ya ta bugun su yana kwantar da su yana bugun su yana da ya kwantar da goma duka ya gama kayan abokan duka ya zo musu da shi suka ce hmm. masa anta farisul su amr bin abdul sannan in an je yaki in yana ciki in an je yaki in Amurbin bin abdul na ciki ana iya kan ayi yakin sai a gaya ma wanda aka zo yakin da su muna tare da Amurbin bin abdul yana tare da mu sai su ce to ba damuwa tunda da bin abdul na tare da ku yakin ma mu fasa ba za'i ba shi da umar bin khattab sun taba gaddama kan takobi in sahal khabar shi da Umar sun taba gaddama kan takobi lokacin Umar bai musulunta ba Umar ya ce nashi ne Amr ibn Abdud kuma ya ce nashi ne Umar ya ce ni zan mallaki takobi Amr ya ce ni zan mallaki takobin ka san dukkan su mazaje ne za su yi kokuwa shekura suka ce kai in muka kyale mutane biyun gaskiya kokuwa matsala ne sa wanda zai mallaki takobin sharati shine guda za a kawo rakumi guda biyu kowa ya yi ma rakumin bugu daya daidai inda inda ka buge rakumin da takobi ko inda zaka sari rakumi inda dai saya wurin za a gane karfin hannunka da karfin tsara da karfin tasa mun gane ko sai Umar yace ya yadda Amr ibn Abdul shi bai yace ya ya amince nan da nan wai sai Umar abin da yasa nake ce muku wai la irin wanga labaran shi bai da wani isnadin sasi bai da alaka da wani batulmar addinin musulunci labari ne wanda yake asrul jahiliya shi kenan sai shi Umar bin Khattab ya fi da karfin Umar fa da Umar ya sari wannan dabban tun daga bayan dabban Umar ya sari har cikin cikin dabban amma bai iya ya tsara ta har ciki ya kusan raba ta biyu amma bai iya raba ta ba shi aka ce to Amr bin Audi ya kai kanka da Amr bin Audi yayi haka yi haka da ya sama dabban nan takobin shi ya raba ta biyu rabi ta yana rabi yana ce to takobin na Amr ne <laughs> in sah al khabar shi sa amr ibn abdul ina son ku gane namiji ne sosai bai Allah wato da ake fama ya za a yi ya za a yi suka kasa ya za a yi suka kasa sai amr ibn abdul da ikrima da waɗansu shaidanai tare da su Amr bin Abdul ga Amr Abdul maluma suka ce abtalul arab abtalul abtalul jaysh abtalul ahzab mazajen wannan yakin mazajen wannan sojojin nan farkon su Amr ibn Abdul Ikrimatu abdijal da Dirar ibn Khattab da wayan sun suka bi ramin nan kun san rami ana tone rami to akwai inda tonewan ba a samu an tone shi sosai ba suka iya suka shiga wannan ramin suka sallake har suka inda sun zalla suke an ce su uku wani suka ce su goma su zalla na sai shiga amru bin ya ga su ga su yace ni ne amru bin abdihud shi yace su muhammadu ya kuka tone rami in ku mazaje ne ba kun ce ku in kun mutu aljanna za ku ba kun kuna wa in kun mutu aljanna in ai kaza aljanna in ai kaza aljanna to shi ku tone wanga rami yace to ba damuwa na zo ne yace muhammadu ba wani ne ga abin da ya kawo ni kuro na zo ne in gaya muku wa zai zo in taimaka mai ya shiga aljanna ai tun sun tunnan ku mutu aljanna za ku kun ce akwai hurul ini akwai kaza akwai kaza wa dai zo aika shi wurin da sauri ka san izgil ya kai inda ya kai Amr ibn abdud yayi wanga maganan da yace shine Amr abdud wuri ya shiru kan labarin Amr ibn abdud ina jin an rawaito akhbar diwa sa in ana maka bayanin Amr ibn abdud ya ce shi da Ali ibn Abi Talib akwai akazib karere wanda ba su inganta ba sa a takaice ne jin suna amur bin abudud babu shakka an razana domin da na gabatar da bayani kansa namiji ne sosai kuma namiji ne lokacin da mazaje suka saya kuma ba namijin da ke ce ma kanshi ni namiji bane mazaje sun san shi namiji ne kun sakon da ke dawon ni kaza ne ni kaza ne to ba irin wannan bane shi mazaje shi an gamo gaba in ana neman namiji to amur bin adam namijin mazaje ne to a takaice an razana har yana cewa wa zai fito shuru wa zai fito shuru na farko da shirin yayi yawa sai Ali ibn Abi Talib ya ce ana lahu ya Rasulullah manzo Allah barin fita masa annabi Muhammad ya ce huwa amru amru ibn Abdud ne Ali zauna Ali ya zauna ya kuma yi wannan maganar izgirin da na muku bayanin nan ya kara shi na biyu Ali ibn Abi Talib ya ce ana lahu ya Rasulullah manzo Allah ya ce huwa amr zauna amru ne na san kai Ali na san Ali kai ma ba sauki bane amma in ka duba shekarun Ali da experience Ali in ka auna Amr ibn Abdud a ganin ido na dan Adam ya dara shi so uku three times ya dara shi so uku shi yasa shi manzo Allah na fama Amr ya zauna ah yana fama Ali bin Abi Talib ya zauna cikon na uku da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma Amr ibn yace ma Ali bin Abi Talib huwa amr bin abdwud shi ali bin abi talib yace da annabi muhammad in shi amr bin abdwud ne fa ana ali bin abi talib Allahu ali bin abi talib ne in shi amr bin abdwud ne ma me ali bin abi talib ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya ali shi ali bin abi talib ya fita ga ali bin abi talib sannan ga amr bin abdwud sai amr bin abdwud kaga da yi irin wannan combat na mafi yawa ana tambayan juna kai ne wa shi ce ni ne kaza kai ma ka ce kai ne wa shi ma ce shi ne kaza to lokacin da yake bayani ya ce wane ne kai shi Ali bin Abi Talib ya ce ni ne Ali bin Abi Talib sai ya ce a ya dan Abu Talib ya ce eh, ya ce ai babanka amini ne babanka mutumin kirki ne babanka dattijin kwarai ne ya dame ni kwarai a ce irin mutunci ni da shi da yanda muka zauna tsakani da Allah da yanda muke soyayyen juna muke karrama juna in je ni da shi mu gamu ni na kashe ɗansa ko kuma a wayi gari ni na kashe dan Abu, Abu Talib bai yi ya bani kunya yi rigima da dan Abu Talib ya ce ka tafi bar waɗanda suke gaba da kai su zo shi Ali bin Abi Talib ya ce to shikenan ni kuma Ali bin Abi Talib Amr bin Abdul na samu labari ka ce in kai da namiji kuka hadu in ya baka zabi guda biyu baka juya shi ka zabi guda yace kwarai ni kenan ba ba ni zabi shi na zabi guda ko ya zabi yake shi yace to zan baka zabi guda biyu ka zabi guda yace me farko yace na farko ad'uka ila Allah wa ila rasulillah ina maka wa'azi ka kama Allah da manzo Allah ka daina wanga kafirci da shirka yace yace laysa <laughs> bi hajatu ila zalik ce ba ruwa da musulunci ya ce ajiye na farkon ban so na ki yadda me na biyu ya ce mubaraza ya ki ca ah, lele yaro ya ce he yaro ban son zuɗa jinin fa Ali ibn Abi Ali ce to ka gani sai nan ga ba abin da ke burge ni kamar na zuɗa jinin ka kai an ce da ya ji haushi da ya fusata ya giro ya timo ya sauko kan dabbansa shan da ya tsare kafafuwan dokin dubba ya zubar na jin haushi sa ne jirama Khalid zai jirama Ali ibn Abi Talib yayi tsalle yayi tsalle ya sauko masa kamar sawa shi da Ali ibn Abi Talib da suka fara yaki sun yi yaki suka buga kura suka tada kura sun kusa sa'o'i baka ganin amru baka ganin Ali ibn Abi Talib sai dai kana jin karan takobi ne kai kai zalla kake ji mazaje mazaje ina son muna karatu ku ta bin mu sannu a hankali ku gane wa'anda Allah ya yi maganar su waye. she kaga wani fa wani ba faransa yana yawo yawo wai ya fi wa'anga mutane don Allah hankali na dauka in dai zaka saurare mu da saurara na basira da adalci don Allah don Allah wanga baka gane kaman gaskiya ke gaya maka duk wai wanga wani gima gafa duk wanga gwagwarmayan da aka yi ga duk yunwa ma ba sai su cadi ba samun abinci mai kyau shon ba faransa ya sa rawani yana ta yawo ibi yana yawo yana yawo yana yawo yana yawo har wai su sun fi ga mutanen saboda Allah don Allah wallahi ko ɗan Kirista suka ji wanga magana sun ce bai bai adalci ba kuma ibi makaryaci ne dole wallahi awa sa'o'i fa manzo Allah da sahabbai manzo Allah na addu'a yana addu'a yawo Allah ina roƙonka ka daukaka ali kan shi ka daukaka ali kan shi duma kura ya rufe su baka gani amru baka gani ali sai dai karan takobi kake ji karshe karshe shi manzo Allah ya ji kabbara Allahu akbar Allahu akbar Ali ibn Abi Talib ya kashe shi Allahu akbar an ce har raba shi biyu yayi abadal hijarata min safahati ra'yihi wa abattu rabb muhammadin bisawami sai ga Ali ya tako yana tafiya yana zuwa da su ikirma da dirar suka ga ga amur ya fadi suka shika da gudu suka bi cikin rabi suka koma ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya daukaka wa'annan ya kara so iko Allah ya kara daukaka ya kara suratar da wa'annan arna ya kara sa musu tsoro a cikin zukatansu yanzu sun koma suna fama ya zai domin ba iya a sallake wannan abin suna shawara suna shawara suka yi shawara aka yi shawara aka rasa ya za a yi sun kuntata da su manzo Allah fa duba suna su manzo Allah sun tsorata suka tsorata har mutun na tsoron zuwa bahaya hmm. eh ban gida mutun na tsoron zuwa yana gani ko in ya tafi na biya ya sabe shi wurin annabi Muhammad da suka yi wanga abin suka kasa aka yi wanga mubarazan suka kasa amuru amuru ya fari ya mutu kai barin ga muku ana jefe jefen kwari ne wayannan su jefa wayannan su jefa an sa baka ana jefe jefe domin tunda ba iyayi yaki sai dai ana ta harbi ne wanga su harba wayannan su harba sabai wani sun ji ciwo cikin wannan abin shi za'imun ah, kurai ah, banu nadir wanda suka je suka haddasa wanga yakin nan su banu nadir ai su suka haddasa wanga yakin shi suka ga cewa ba dabaran da za a yi a ci manzon Allah yaki shi an gama da banu banu quraiza banu quraiza yahudawa na masu da manzon Allah suna da yarjejeniyar zaman lafiya a zauna lafiya ka a sangami wani ka a shiga cikin mutuncin wani kar manzo Allah ya shiga mutuncin su kar shiga cikin mutuncin manzo Allah har ma suka ce manzo Allah ya ce in wani dai so ya yake mu in ma ku taimaka mu da mu yake shi ko ku zauna ba ruwanku suka suka sai manzo Allah ya ce in wani kuma dai zo ya yake ku in ma ni na taimaka muku ko a'a in yi zamana aka yi signing aka dace shi sa an sign an yi signing an yi signature kowa ya yadda kowa na zama da danwan shi kan ya amintu illa ba zai fito bangare ko bangare ba she suka zagaya suka je wurin Huyayi ibn Akhtab shugaban Banu Quraiza yana shugaban Banu Quraiza na nan sai ga Sallam ya shigo yace ban shugaban Banu Quraiza yace ji'tuka yace eh, eh, eh, huyayi ibn Akhtab kenan ko yazo wurin Ka'ab yace ya Ka'ab ituka bi izdar yazo wurin Banu Quraiza shugaban su yace a ah, nazo maka da daraja darajan da zaka yi abinda in ka karbi to kai da daraja ne bayan rayuwanka gaba daya sai ya ce menene ya ce gaskiya mun zo maka ne Qurayshawa suka aiko ni Gatafan suka aiko ni da Banu Nadir dukkan su baki daya suna da offer ka ba da dama ba da dama a biyo ta wurin ka a shigo mu manzo Allah ta baya kawai abin da ake so kenan bude kofa kurmu shiga in kai wanga magana ya kare daukaka naka ne mu dukkan mu gabaki dai lanan sa halaka abadan she yace a lalle ina zaman lafiya na da sani cikin bala'i da tashi hankali ni da yace barin ga maka kaji ni da Muhammadu mun zauna lafiya ba gama ba cutarwa ba su taba cutar da ni ko rana dai ba Allahu ku kun yi aika aikan ku an kore ku zaka sani cikin damuwa yace in baka fita ba zan balle kanka ya zauna da shi yace duk baka gane bane Muhammadu bai zama yin ka ya ta yaudaran shi ya ta yaudaran shi ya ta yaudaran shi ya ta yaudaran shi kan ya tashi shan da ka'ab ba zallan fa ba zallan ya bude kofa ba shan da ya ce musu da je ka gaya ma sha da Banu kafan. ba zallan bude musu kofa su shigo ba na shirya zan yaki Muhammadu alkawarin na tashi kai da maganan ga ya fita sahabbai na nan shi suka ji labari kun san yadda rumo ke tafiya Sabai suka fara jin labari kaman banu kuraiza sun saba alkawari shi wanzu Allah ya ce a'a wai wai kila wakala biha baiwa mu doki wai wai mu razana mu rusa kanmu Wanzu Allah ya ce Zubair ibn Awwam je ka bincika min gaskiya ne ko ba gaskiya bane da Zubair ya tafi ya dawo ya ce manzo Allah na je na iski suna bude kofofin su sun tara sojoji ana shirin yaki sun sa kwari an sa garkuwa an sa kwalkwali ana shiga ana fita manzo Allah ya ce a lalle wanga alaman yaki ne hmm. shi manzo Allah ya ce to ba damuwa duk da haka zan zabi mutane su je wurin su a je a kara tabbatar mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya zabi waɗansu mutane daga cikin wato sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya manyan sahabbai ne daga cikin wayannan sahabban na Sa'ad bin Mu'adh da Sa'ad bin Ubada da Abdullah bin Rawaha Sa'ad bin Mu'adh Sa'ad bin Ubada sannan da wa kuma da Abdullah ibn Rawaha annabi Muhammad yace ku je in taliqu hatta tanzuru a ma balagana an haula'i alqawmi amla yace ina son ku je ku shiga ku tabbatar mini wai wai labarin da ke zuwan nan cewa Banu Quraiza sun ba da dama za a biyo ta bayan mu domin sun tare gaba in aka ba da dama za zo musu ta baya kenan kamar inda Khalid Walid ya zo musu ta baya kun gane karatun manzo Allah ce ku je ku bincika mini she manzo Allah Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah ce Sa'ad bin Ubada da Sa'ad bin Mu'adh da kai kuma Abdullahi bin Rawaha ni na aike ku ku ji abin zan gaya muku manzo Allah ya ce in kana haqqan in kuka je kuka tabbatar cewa lalle sun saba alkawari sun shirya sun hada kai za a sun ha'ince mu da su yake mu ilhanu li lahnan kuma alama da ni kaɗai zan gane ban son ban in dai lalle labarin sun ha'inci za su yake mu shi da ku zo da shi labarin da ba daɗi shi da ku zo muna da shi to ka ku yi bayani kowa ya ji ni kuma alama ni kaɗai gane amma in lalle ba su saba alkawari ba da kun zo ka ku gaya min ku ya da labarin cikin jama'a Ce suka tafi suka ji suka bincika da da su zo suka tabbatar lalle ba duk kuraiza su saba alkawari sa da suka kai suka ce ya rasulullah adwalun wa qara adal wa me wa qara adal kabila ne ƙara kuma kabila ne shi suka ce manzo Allah kabilan adal da kabilan ƙara shi manzo Allah girgiza kai kusan manan shi adal da ƙara sun khayinci manzo Allah suka kashe sabon manzo Allah shi yasa shi suka ce manzo Allah shi wato da suka ce adal wa ƙara ai kha'incin da adal da ƙara suka maka nan irin shi banu kuraiza suka yi wallahi Allahu akbar Allahu akbar da labarin ya bata da manzo Allah rai duk mazala na Allah Allah ya ji labari sabanin saba alkawari shi yasa da aka gaya da manzo Allah da abin ya bata da manzo Allah rai manzo Allah na vibrating shin manzo Allah ya doki mayafinsa ya rufe kansa manzo Allah ya haka sabai na kallon annabi Muhammad manzo Allah suka ce ghatta ra'sahu bi thawbi wa makatha tawila na ce a'a muna yi da wayan gaba mu kare ba ga wayan ga kuma ya za mu yi kai shi rumon ya bi cikin sahabbai kamar banu kuraiza na zuwa wallahi sahabbai ba su yi kwana suka shiga cikin kuncin da tun da suka musulunta ba su shiga cikin wannan kuncin ba دامون صحابي الله صفة تمنى تكون سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءوكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا قابل لكي إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا سابسكش كتكون كنتي munafukai na cewa a ah, mu da ke ce muna wai mun ci nasara kan kaisar da kisra gashi bangida ma ba mu ya muje mu Allah ya ce wa iz yaqulu al munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون كجي منافقي الله كيد تفيان منافقي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعوره إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان وعد الله مسؤولا da wanga labarin yazo kamar lalle banu qurayza sun saba alkawari she munafikai suka fara ce manzo Allah wallahi eh, gidanmu akwai masala she wani ce wallahi na, she bi nan wani ce diyana she bi nan haka suka tababballe da manzo Allah asbar annabi Muhammad shi yasa yana daga cikin alamun munafikan tafiya da masala ya zo she su fito fili su sai da tafiyar sunna yasan kuna son ku gane munafukan sunna duk lokacin da wani tashi hankali ya taso kan sunna suke fitowa suna fama su dasa abin ya kare ba gani ba kamar kowane masala ya taso suna gani it is an opportunity for them to get rid of sunna da'wa <laughs> ba ku ka fara ba babanku da rafananku su Abdullahi su suka fara Allahu akbar ku ne farko ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kunci shi manzo Allah ya ce to shikenan yanzu yanda abin ka yayi manzo Allah ya ce yanda wanga al'amarin yake shi dai ayi sulhu don banu kuraiza in dai banu kuraiza suka zo maluma sun ce bude kofa kawai da ba su ciki eh su bude kofa a zo a wuce kurun ba kama awa biyu an gama da su manzo Allah hmm. balantana ma su ne sun karu kai za a yakin shi yasa they were so confident kamar magana ya kare Allahu akbar Allahu akbar kai wallahi in Allah zai zo da nasaransa yana bar shi ka shiga cikin kunci ka kai la haula wala quwwata illa billah manzo Allah na addu'a sabai na addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, yana addu'a sabai na addu'a annabi Muhammad shi yana cewa Allahumma hazimil ahzab Allah ya ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka rusa min su sabai kuma na Allahumma sur auratina wa amin ru'atina Allahumma sur auratina wa amin ru'atina sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai da ya tara sahabbai da su mutane Madina da Ansar suka ce manzo Allah lafiya manzo Allah ya ce abin ne sana tara ku shine a ah, da ina son banu ghatafan yi dabaran da zai banu qatafan su su bar manzala na son yanzu ya doki dabaran da zai raba kan sojojin ko gane shi manzala ce to da yanzu abin da nake so ne ba ina son kira shugaban banu Tun da su banu qatafan interestin su ne a basu me kudi manzala ce ko mu basu shi su su ne dama an kare yakin an ce za ba su dabino mu samu labari shi manzo Allah ya ce to ba damuwa da yanzu abin da nake so ne zan kira banu gatafan ni da su mu tattauna maimakon dabinun khaybar a ba su dabinun madina kun ga babbar strategy bane shi manzo Allah ya kira Sa'ad bin Mu'adh sannan ya kira ah, Sa'ad bin Ubada da su Abdullahi ibn Rawaha ya tara su ya ce ga abin da nake so yi shi Sa'ad bin Mu'adh ya ce ya Rasulullah ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina son tambaye ka amran tuhibbuhu fa nasna'uhu abu ne kai ke so kai son zuciyanka ne ko aikata na farko in dai kai ke so abinda kake so duka mun maka na farko kenan sannan na biyu al'amarin Allah ne Qur'ani ya sauko da wangan negotiation da zaka yinga aya ya sauko daga sama kai wangan negotiation shi ma biyayya za mu yi na farkon kai ke so mun baka na biyu in aya ya sauko shi ma mun yi ko kuma a'a mun ga mu mu ga mu yan Madina ga mu kana son ka biya mu da bukata sai manzo Allah ce gaskiya na lura kaman shay'un asna'uhu lakum wallahi ma asna'u dhalika illa li anni ra'aytu al-araba rabatkum an qawsin wahidatin wa kalabukum min kulli janibin hmm. manzo Allah ce na ga saboda ni larabawa sun hada muku kai shi yanzu ina son yi wani abin da zan da ku cikin damuwa ne shi sa Nuraz ya ce to ya min dadi da na ji wanga magana mu saboda mu za ka yi ya ce eh ya ce manzo Allah ya hankuri bayanan da zai ga yi hankuri ka jabi da zan faɗi maka Yace kaga gabanin kai ka zo mu mutane an ansar tantiran kafirai ne da mun Allahu akbar muna bautan duwatsu hatta dabino mu muna mai da shi Allah hmm. muna mai da alkama Allah hmm. muna bautan itace yace da muke wanga bautan ga muna mutanen banza banu ga tafana ba su yi su ci dabino mu sam shi mu muna so da muke arna mu ba kowa ba ba su su ci dabino mu ko kwaya guda dan banu ga tafana in ya tako ya ci dabino ba da izinin Madina ba she mun fi da kanshi da muke jahilai kenan she yau Allah ya karrama mu da imani da shi Allah ya karrama mu ya kawo ka ya daukaka mu da addinin musulunci she za su ci dabino mu cikin kwanciyar hankali yace inda mun yadda su ci dabino mu da jiya ba yau ba yace manzo Allah laisa bainana wa bainahum illa sayf na ransi da Allah ba ko bi tsakanin mu da Banu Gatafana da Quraisha da su 2000 ga she takobi hmm. manzo Allah ya hankuri ba mu ba su wani dabino takobi ne kawai من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله صدقوا ما عاهدوا الله أه؟ من ال... صدقوا ما عاهدوا الله عليهم فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أقول الله ما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما سعد بن معاذ سعد أبي كفدي كده sa'ad ya ce eh manzo Allah ce to ina tare da ku laisa bainana wa bainahum illa sayf yasa bayan Allah ina muku bayanin ga ga 10000 danga ga banu quraiza kuma sun saba alkawari ga su manzo Allah sakiya menene abin da zai faru shine karatu musabban sati insha Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wanda su ne sahabbai wanda suka taka rawan gani a cikin rayuwar manzo Allah yasa ina son duk musulmi ko duk ahli sunna ka gane wanga tafiyan ga ba a zau ba an zauna ne haka ba sagaga ba an hmm. gaji sosai ba gajin wasa ba an gaji sosai التي إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب duba inda aka yi suka shiga aljanna shi kai kana son <laughs> kana son ka bar ahli sunna tafiya ya zama style style ana style ana bai yi ba al'umman da suka gaji style cikin al'ummomi na tafiyar gaskiya wani suna son wani ci da sha da rawa-rawa da wani fati-fati da wani taro-taro da wani miti miti da agamu a ji ai kaza ba shi ne tafiyan ba ku duba tafiyar ku gani ku koma ku duba tafiyar tun daga zamanin annabi nuhu tun daga zamanin ikon Allah tun daga zamanin annabi nuhu har zamanin manzon Allah ku auna ku gani da naku dai ne ko ba dai bane abin da nake son ku auna ne ku gani in dai lalle abin da suke nema wurin Allah shi kuke nema to tafiyar ku ya sha babban wallahi wallahi wallahi ba da wasannin da suka shiga aljanna ba da rawa da kidi da wanga don Allah tun da muka dauko magana muke yi na kuka ji ranar da aka tara mutane wa ana maulidi ana rawa ana kidi na kuka ji wa ana buki matan sabai na rawa abba abba abba ku duba ku gani sara da suka tashin hankali da ai wata uku ba ci abinci ba hmm. da a ji yunwa har a kasa zama gida ana yawo ana neman na za su abinci a ci da a doki dabino za a yi tafiya fa dabino guda ana tsotsewa ana shan ruwa za a yi tafiya mutane uku rakumi guda shi an yi tafiyan one mile ka sauka don wanka ya hau a sauka don manzo Allah ya yi wanga abin ko auna da rayuwar mu yanzu wai muna neman aljanna da suke nema sai wai su kago wai su maulidi har ma kaga da wasannin mun gama shi ma tashi hankali ne to kaga wasannin gaba yana da sauki irin wani wasanni wasanni eh, Ali sunna na wasanni wasanni kamar matan mu na su buki buki ga yana da sauki shi a kuma kago maulidi a zo a zauna wurin maulidin shi hannai wani ya ce in su Allah suka yi barna suke mala gyara Allah na iya barna su ci shi gyara in Allah ya duba Qur'ani da sunnan Allah wani abin suke gyara ilimi ne kawai hmm. wani ya zo ya ce kamar in ka bi shehunka ka bi manzo Allah ka bar shehunka sun kore ka kafta hadara Abdul Inyas ya ce da yau zai manzo Allah zai tako ya zo wurin maulidin manzo Allah ga ya zo wurin maulidin Shehu Ibrahim Inyas ga ya ki da Shehu Ibrahim she ya taka wuyan manzo Allah hmm. she a wayi gari kana cikin hankalinka kana kana cikin wanga mummuna kazami kafirin akida kana ciki baka da baka da wanda kake damuwa da su she wanda suke maka nasiya ka bar wanga abin sha wayi gari kuma ɗan wayo mu da ya kamata su taimaka a yi da'awan ga wani gwaninta shi ne Dr. Idris ya yi kaza malam wani ya yi kaza malam wani ya yi kaza haba ka ji kunya munafiki dole ga abin da ya kamata mu duka ko da ma an samu malumman sunna da wasu kurakurai don Allah wanga kurakuran da manya manya magana wanda ya kamata a bata lokaci ai muhadara kai kun ci amanan Allah da manzon Allah da al'umma mun kama bayyana da al'umma rayuwar manzo Allah da sabai kenan har ranar da Allah inda Allah zai kai mu tsaya Allahu akbar Allahu akbar yaron da muke muku bayani bai da lafiya kafan shi ya lallankwashe wani bawan Allah ya turo kudi a mai jinya Allahu akbar wallahi Allah saka muku da alkhairi amin wato kaga abin bai karewa fa yau ina zaune Shayman Abdul Latif ya zo lafiya muka shiga masallacin mu daru hadis masallacin daru hadis jami'ut taqwa da muke cewa masallacin mu na ahli sunna jami'ut taqwa wani bawan Allah bawan Allah Allah shirye ka Allah shirye ka Allah sa tausayi cikin zuciyanka ya koro wata da yara tana hayi gidansa ba a biya ba ya gama ita da yaranta duka ya kore su hmm. jiya cikin dare ta zo ta bude masallacin mu ga mazafa ta zo cikin masallacin ita da ta suna kwance ba magan ba maganan da ban mata kaman ba kwana nan ga mata ba maza dai ba masala ta ce ba ta da inda za ta shaida masallacin daru hadisi zan sallan isha na juya ga tanan tana zaune kayanta in kaga kayanta ga kayanta ta doki sani ta rufe kayan gobe za mu yi juma'a ga tana ci masallacin mu Eh, ba mu da kudin da za mu je mu haya mata da ake zo ba shi kuma da za mu fito mu zo karatun ga ce ita ba ta zuwa ko ina yanzu ya zamu da ita gobe ya zamu yi la hawla wala quwwata illa billah wanda ya kore ta yanzu yana jin dadi ya samu dakin shi taftan ga shi ya ji dadi yanzu economy nan ya sake yanzu mm, 100 ne zai karbi 500 me bauya Allah ga yaranta ni dai baka kasan? abin da muke so ne mu ahli sunna kore yaushe ne in wani ya kawo labari ya kamata mu ji wancan bangare yanzu ba mu san wani irin abu ke tafiya ba amma abinda mu ya ci mu tuwo a kwarya ne mun dai ga ya ita da yaranta an koro su amma me ya faru mu sani ba Allah yanzu wanga bauya Allah ya zama daita abu na farko da nake so in propose muku shine tafiya mu gaba dai na ahlus sunna wal jama'a darul hadith duk wanda zai iya samu na daki ko da single room ne yanzu haka ina muku magana ga zuwa gobe da safe mu kaita ko cikin ababu ne ko asawasi ne ko bobai ko ina mu kaita wurin nan ko da tempura ne na bakwai guda sannan mu komo masallaci mu zo mu tattauna mu yi wa'azi mu yi mu cire murya mu yi bayani mu samu kuɗi in ma mu haya mata daki ko wani ya bata daki temporary wani ya bata daki permanent don wanga bauyin Allah ga ba option tali ta samu kaga inda kaga wani bi inda mun iya ma mun bar ta fita masallacin ne wani bi da mu ci wa komi amma yanzu tana kwance cikin masallaci maza ne zalla ga ta nan ita da yaranta tana kwance cikin masallacin Darul Hadith yanzu muka yi kokari ma ni da su stars muka ce muka fidda ita kun ji gobe an ce mun kori wata akwai wanda yake kwana cikin masallacin ya kusa wata shida ya zo ya bude wani daki cikin masallaci fa kasa yana kwana shida iyalansa eh ba mu sani ba za mu zo mu gani mata na fita har wani sana cewa an gani mace na fitowa darul hadis ashe wanda wata shi wata shi liman da labari to ran da na fi da shi sha ke yawo wani kori wani masallaci <laughs> don Allah wanda ba da mu bala'i bane mutane ba su san labari ba shi su ta magana ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا baka san maganar gidan wani ba sai ka sa baki ka ta'i sai ka je tiyama gaban Allah kai bayani wallahi karshe muka samu muka yi kokari cikin gidanmu muka samu daki muka bata tana ciki ita da Niger yanzu ga wanga ya zamu da ita shi yasa ina ku. ko kuma yanzu haka wanda zai ba mu 5000 gobe na san mun samu daki insha Allah ko 10000 ma 10000 gaba da kenan amma na san in dai wani ya iya ba mu 5000 da daren ga mu fidda matan ga da yaranta cikin wanga kuncin ga ka ina gan ba abin da kake nema ubangiji Allah ba zai maka ba insha Allah eh ya wanga bauyan Allah ga duk wanda zai kokari wanda zai kokari tausayin tausayin wanga bauya Allah ya shiga cikin zuciyanshi. shi har ya ce Anas na ba da 5000 domin na san 5000 mun haya mata daki 5000 insha Allah insha Allah insha Allah domin zamu nemi moderate ne sosai mun haya mata daki ma cikin ababu ne ko cikin akurum ko sawaba in kuma kai kana da daki muna da muna da yake kiransu dillalan dakin nan yake kiransu agent agent nan don Allah in kai agent ne yi kokari ba mu dakin kai dai mu yi toto mu biya amma na san wanda zai ba mu 5000 mu fidda wanga bauyin Allah cikin masallacin ga a wayi gari a ce iyali na ko iyalinka ta shiga cikin ga hali ya zaka ji aikin kenan da wanga aikin Allah ke sake muna rayuwar mu wanga duka Allah na koro shi ne ya ga ya za mu yi da su shi sa ina rokonku shekaran jiya mu yi magana jiya mun yi magana in ji bahaushen kuma shi ce shekaran jiyan jiya jiyan shi <laughs> duka mun yi magana ya kamata mun yi hausan kuma shi dan kuma shi su gane ko shi dan yanka hausawa na kallon sun ce to me yana suke fadi haka hausan kuma shi kenan <laughs> shi sa ina roƙon ku don Allah duk wanda ke da wani bukata wurin Allah ina so wanga ya Allah ga ku yi kokari ba da 5000 mu haya mata daki ka roki Allah biyan bukatanka kai tawassuli da wanga aikin ka ma Allah bin da kake so ka gani wallahi wallahi ubangiji Allah ya min wani abu ina cikin farin ciki banyan bude baki magana ne wallahi ubangiji Allah ya yi wani abu cikin rayuwa na da na kara sanin Allah Allah ne Allahu akbar wallahi wallahi lokacin da muke neman wannan biyan bukatan kai wallahi ban so yi magana don inda wani zai magana wani abu daban ne shi zama amma ni zai magana zama wani abu daban amma wallahi ina rokonku ku taya ni gode ma Allah Allahu akbar Allah kai wallahi alhamdulillah wallahi alhamdulillah Allah ya min wani abin da ban tunanin Allah zai min cikin lokaci kaɗan cikin sati da ya gaggama min abubuwa wanda ina tunani yaushe shi ga shi yayi Allahu akbar shi yasa ban da abin da zan yi shi dai in ce muku ni da ku duka mu gode ma Allah gode ma Allah kai lalle wallahi wallahi Allah ka gagara shi yasa wani bawa Allah da ya zo wuri na yau ya fito Niger ya ce malam ina cikin damuwa ina cikin kunci shi na ce ce ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ayn yace malam ina addu'an kamar ruwan sha na kenan na ce to tu maka ce hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi ya ce yau nayi bakwai da safi da yamma gama yanzu haka nayi bakwai na ce istighfar ya ce malam ina dari da safe yi dari da yamma na ce ka ta cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya ce malam dan zo ofisin ga shi nake yi na zo ofisin ga Allahu akbar shi ce amma na son ka sani kai wallahi mutumin kirki ne ina mai wannan shaida Allah ya sa haka ne amin shi ce malam wallahi kaga magana da nake maka ga ba na kawo karan Allah wurin ka bane na zo ne ko kuma bayan wanga akwai abin da ya kamata na yi shi na ci abu guda tun da na koya maka na maka bayanin addu'o'in ga duka kace kana yi abu guda ya saura yace malami ne yace husnul zanni billah yanzu abin da ya saura kurun ka kyautata ma Allah zato akwai waɗanda suna addu'a amma zato su da Allah mumuna ne bukata bibiya biya sai sa yanzu haka kaka yanke kauna kaka ce na yi bai na yi ne ga bai yi na yi bai bai bai bai ya zan husnul wannan su'uz zan billah yanzu yi zaman jira kawai wallahi ko kowa bai gani ni na gani cikin rayuwa na Allah ya min wani abu ne ne wasa in ban tashi karatun mu na fadi kuma na san kuna jiran fadi ko ba zan fadi ba godiya kurin nike wai wallahi ina ina cikin ina cikin farin cikin da in kudi na aljuhuna malam ba kyau eh she an tashi da ni amma ba shi shari alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah kai Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode duba yi wani abu ka roki Allah kai mamaki wallahi she ka iya murna ne nake yin ga wallahi wallahi kai dai yi wanga bauyan Allah fi dai cikin ga kuncin ga ka kyautata ma Allah zato ka zauna ka jira kurun don wani bi ita ita 5000 kai wani bi bukatan ka 5 billion ne hmm. sai Allah ya doko na 5000 ya sa hannunka kai ma doki na 5 billion ka sa hannun Allah akbar irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama don Allah ku yi kokari ka mu kare karatun ga ku bar mu haya mata daki in baka iya ba mu 1000 mutane biyar 1000 ko da gobe da safe mu samu dillali kai malam latif ku kira dillalan ma ku ce muna son daki kuro don na san muka samu daki mun biya ko ba ka ba eh, ya san mata dakin ko da Alhaji Ibrahim eh, yanzu haka mu nemi dakin kawai gobe mu samu dillali mai tsayi sosai ya fidda su 10% nan duka ya ajiye gefe shi ma ya <laughs> ya yi ta sadakan 10% ya so gobe mu je mu saka ta mu komo mu tun daga kan mimbari mu muta wanga wa'azin yau ya haske na shiga cikin hakkin ku Allah muku albarka la saka muku alkhairi Allah kar haskaka ku amin na mannar sako na zan ku. mutane a Allah ya kiyaye ku amin eh Allah ya ma rayuwanku albarka amin in Allah ya kai mu ranar asabar insha Allah karfe 8 daidai muna garin Akara. Allahu akbar eh muna awoshi eh muna awoshi inda za yi wa'azi kenan awoshi sa muna kiran jama'a duka ku gamu da mu Insha Allah. insha Allah shi yasa ranar asabar hikbatun min tarih zai koma Akara. Allahu akbar yasa da safe zamu bar nan mu taka sannu a hankali har mu kai Accra mu yi wa'azin mu kare muna gama ko mu doko mu zo mu huta sannan mu ci da tafsiri insha Allah insha Allah abin da muke roƙon Allah ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi amma gobe juma'a akwai wa'azi eh akwai wa'azi mu yi wa'azi gobe mu kuma yi wa'azi ranar asabar mu yi wa'azi gobe kuma shi jibi as akra gata tafsiri kuma shi Allahu Allah bai kashe mu ba duka kuma muna roƙon Allah ikhlasi Allah sa saboda shi zamu yi sai sa mutane a kara da iko Allah in muka gama karatu juma'a na daren gari ya waye dare kuma mu da ku ne a kara. Eh kuma in dai ku ku kun in dai ku domin yanzu mutane a kara lamarin su yayi karfi kwarai in kun amince kuma mun iya da mu yi satin ga kuma shi ne kuma a kara. Amma wannan nauyin ku ne wo. Oh. <laughs> Allah ya hada soyayya wallahi soyayyan da mutane a kira ke mu da hadisi yana da ban mamaki kuma yanda mutabarin akra da matan akra sawon na kasan waje yanda Alhaji Ibrahim yanda suka kama suna yana da ban mamaki amma ba ku ganewa shi mu da muke kan platform da hadisi muna control platform na ko ke ganewa wallahi an kama sunna kuma shi kun kama Allah saka alkhairi amin amma wani kan wani kuma da yake kuma shi gidanmu ne mu ba mu san mu yaba namu shi dai mu yaba na wani Allah ya saka muku da alkhairi ya ma rayuwanku albarka mu duka Allah ya hada hankulan mu kan tafiya aqidatu ahli sunna wal jamaa inda muka yi da Allah saka mizani inda muka kuskure ubangiji Allah ya fi muna amin muna roƙon ikon Allah inda muka yi daidai Allah saka mizani inda muka kuskure ubangiji Allah ya fi muna Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث نمبر da ku aika kudin kai shine 0244792769 0244792769 namba mu kenan in kana son ka aika kudin kai ka aika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 eh tafo za mu yi wazi o oh, ban yi bayani ba a ah, ban fadi ba gaskiya wazi mu tafo za mu yi bayan gidan Sheikh Adam Baba yanzu shan mu ce bayan gidan Imam Sheikh Kamil mun gane ko shi sa yanzu inda zamu yi wazin nan inda muka saba wazi tafo rin zamu yi wazi insha Allah bayan in ka zo formalist kenan ko a ah, ba fokon zamu yi wazi, ba fokon zamu yi wazi, ba fokon zamu yi wazi. ba ka ku aika mana fokur ba fokur za mu yi wa'azi ba za mu yi wa'azi unguwan Kamil. kun gane ko na baki ta bakin stitin nan da ka zo no kana sauka stitin na wurin zamu ba fokur ne su bane su yanta fa sun ga mana gobe na fadi insha Allah